الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin muktasar khalil muna babin jihadi muna fasali muna shahi na 266 farkon fasali ko muna farkon fasali na magana jizya ana jin wancan kwana wata aya isa ko faslun wannan fasali ya zo shi muna bayani daki daki aqadu jizyatin kullawar jizya iznu sukuna gairi makkata wal madinati wal yamani iznu sukuna gairi makkata wal madinati wal yamani to na aka kullawa a karɓi jiziya likahirin sahasi ba uku ga azumi kahiri wanda kama shi ya inganta mun gane shi mukallafin abin balagantarwa wanda ya kahiri na amma baligina hurrin ɗa ba bawa ba ba a riko ga karin yaro wanda bai balaga ba ba a riko ga bawa ƙadirin wanda adda iko ga abin da an ka azamai wanda bai da ikon ba da komi ba azami shi mukhalidin wanda an mai mukhalada mai cuɗanya da mutanen addini wanda bai cuɗanya da mutane addini ba a zamani don cin yake daban lam ya ati musulmin kuma ya zama musulmi bai yanta shi ba don haka in musulmi ya yanta shi nan ƙasar musulunci to ba za a azabi shi ba to waɗanga wurare su an kai magana can to su kayaran da an ka azama jizya wa lahum itiyazu bi malin sun samu tsallaka kasa da duke su su shigo su wuce sun da an riga an yi amana da su to mina na aka aza musu lil anawi ga azne wanda an karin jaya kayan an karin jaya arba'atu da zanira dinari hudu aka amsa gare shi in ma in ya zani mutanen zinari na aw arba'una dirhaman ko ku amsa dirhami 40 garai fi sanati wato arba'atu da nanira fi sanati aw arba'una dirhaman rahaman sanati in ya zama mutane a zurhana waɗanda su aka amsa gari su shekara in an ka amshe su gari su ba a kun da wani abu da su kun baɗi muna tare da kuwa to anan in mun ka dubi dinari hudu yau nawa na dirhami arba'in nawa na wannan ya nuna kowane dinari yana da canjin goma goma wa zahiru abinda a kauli abinda a kauli zahiri goma malan dan rushidi a riƙi jiziyar nan gare su a shiru ha ƙarshen shekara ba shi fi sanarci ba to sai ta ƙari shi ya ƙaunin malar ɗan shidi wani kisal faƙiru yi wasu ihi talaka ya to bai da to a gwada musu musulunci na da ma sai a tauye mai gwargwadon yalwatai ko kai ka sa in ka yanka kuɗi kace kowa ya kawo akwai wanda zai zo da zakkowa da ɗaya cikin uku kana amsa don kasu in kace sai ya kawo da aka sunan nan bai da su wala yu zadu ba a ƙara mishi kuma don yana da yawan dukiya gwargwadon nan dai muna tare wani sulhi ya tabbata ga kayari wanda an kai sulhi da shi ma shurida shi ko abin da an ka shar'anta gare shi wajen kullin jizya tsakanin da shi da imamu an wuce abin da an ka ce ko an ƙara wajen sulhi wa in udulika in ko sulhi dai an kai an ka bashi wawai babu wata magana ba a ce ga gurgurun abin da zai kawowa ba to fa kal awali nau kenan dinari hudu ko arba'un dirhama wa zahiru abinda a kauli zahiri ko malam dan rushi daga cikin sabanin malamai in bazal al-awwala haruma qitalu anawi wancan anawi in ya basuwa to yaƙi ne haramna. domin ya yi iz'ani ga hukuncin musulunci in naka ba shi to amma in ya zo ba shi ta shi azni a amshe ta gare ma a halatin ta da walakantawa duk dai wannan abin da aka yi mai duk dai kira na mun gane ko ta da walakanta inda a hazi hako gwan amsarta yanzu a amsarta gare su ya taho to ka a mai faranci a ce ai mun san inda ya kai na yanzu kana kawo naka ai kokari gare shi ka gare shi nan a iya to da su a ce a jina to ya kai jinkiri haka kuna ho walakanta mutane ba a ɗan samu ‘yan kalmomi a mai wasa ƙadata bil islami mun gara abin da aka tasniya dami-dami eh? eh? a'a a'a a'a a'a madalla a nawi da sulhi duk ta faɗi gare su sai su musulunta duk dama shi na aka gada ina misali abin da ya faɗi gare su ka arzakil musulmi na shi ma wannan ya faɗi gare su mun san arzakil musulmi na ko eh wato ana ana aza musu wasu kuɗi waɗanda ake biyan mahukunta ko wani abu da sauransu in wani hali ya kai sai na umar ya fara to in sun ka musulunta babu wannan waya da batul mujtazi kuma an dora musu liyafan musulmi wanda zai tsallaka kasar su in yanzu yanzu suke salasa kwana uku sai mai dawainiya to mista an kace sun wari li zulmi li zulmi min al-wulati saboda shugabannin nan shugabannin nan galibi zalunta suka kan wannan sun samu dan hange shiga ka san wani an ka buɗa mai kofa amshi abu kaza ga wani ni zai yi hmm. wal anawiyyu hurrun kuma yana rubuta darar wurin nan wa in ta au aslama fal ardu faqat lil muslimina wal anawiyyu hurrun yana rubuta darar wurin nan shi anawi dana wa in mata in yan mutu shi a nawi au asalama ko musulunta far'adu faqat ƙasa ɗai lil musulmina amma duna malihi ƙasa ɗaya ta musulman da dukiya ce muna tare da kuwa wabin sulhi amma a cikin hukunci da ƙasa da dukiya waɗanda an kai sulhi da suwa in milan in ya zan abinda za a amsa na jizya gare su gamewa an kai akan gari an kace garin ku ƙwariyar garin ku kawa kaza muna tare da kuwa to halahum arduhum to kasa ta su ta kun gane shi wal wasiyatu bi malihim wa lahum wasiyatu bi malihim suna da masu wasiya da dukiyar su ha kuma sun gadi abin su amma abuta addinin sun mutu su gadi dukiyar nan tasu wa in hurriqat in ku an kararraba jiziyar ita jizya ala riqabi akan wayayi wa hiya lahum an gane shi ko eh. to ita kasar ta suna sauri cikin abin su illa an muta. sai inda ɗayan su ya mutu bila warisin babu magadi walil musulmina kun ga da rarraba abin ga wa wasiyatuhum fi sulusi kuma wasiyarsu su waɗannan da ake magana a kai to duk sun yi da cikin abin da shahararsu da ya cikin uku wa in furriƙat ya an ka raba jizya alaiha a kan ƙasa ba a kan mutanen ba kama a ce kullu faddanin bi kaza a yanki kasa duk gargari yana da kaza to in haka na an ka yi au alaihi ma ko ku an ka raba ita jizya ga riqabu an ka raba a kasa to shi na tazniya falahun bai uha ba wai in sun mutu ba kasa ko ku aje kasa ƙasa ta a a'a har da sai da kasa suna da musu yi mun gane shi to na suna wa kharajuha da murgunta alal ba'i ya tabbata ga ba'i shi wanda sai abinci tun da an ga an sai mai ba sun mallaki kansu ba kenan to walal anawi ya samu ga azli anawi ihdasu cin fara toci in dai anawi na in shurida amma in an shartanta bayan an rijaye an ka zauna teburin shawara an ka ce an bashi dama yace tafi na son shi wurin ibada ibada ne yace toci sai an ka ba dama yana dama shi muna tare da kuwa wa illa in ba ba shi dama ba fala bai ina misali karamil muhadini kamar an zauna yake to ga kai mun ga wani ba da mun ya faɗi an kace ku gyara to yana dama ya tahi wata rusa wani sulhi ihdasu amma kuma ba sulhe wanda aka sulhi shi shi ma samu shuhara wa bai wa arsata ya kuma samun sai da jatta? au ha'ini ko gonar dabino la bi baladil islam amma ba su farawa yan azna da yan sunni da su ko ayyuka gari musulunci su fara wancan banda nan mun ga karatu illa li mafsadatin azam sai in ya zai in an hana su akwai wata cuta ta yi wannan girma to a masu shi mun ga musulunci ne ka taya wato babu wanda a mamme wajen addini wanda bai san maslaha ba ya rumce da nuna ɗai Allah sauƙaƙi wani a an hana rukubar haili hawan doki gare su wani da galar alfajari wasu ruji sa sirdi wajen harfe ɗari ita ya ƙwaya hanya sai dai abi hanya mai ƙaragiya gehe wa ulzima an lizinta ma azni sun yi mai yuzuhu da ɗarma abin da ke rarrabe shi ya ɗarma abin da an gane shi na don mi don ka shirki ta musulmi wa uzira an yi mai ta'aziri ma an yi mai yan kurahu da tarki zundarin don barin gal jani ya ki ɗaura shi ga kunkuru rai don a gane shi wa zuhuru sakari haka nan iya bayyana abin da ka sama yi wiwi ko giya Allah da sai wa kirhi da kuduri ne wa batsil salihi haka nan an ka zo an ka ji bai bai abata kowa da ashar sai musulmi o riqatul hamu giyar da ya bayyana an zubda ita o kusuran na kusu an karya goda daraz na duke nan. wa yanka kilimin qitalin to shi nan da ko Allah ya saka mu hada ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allahu a gidan malam anjima sannan kuma rana alamin insha Allahu kada gobe kada a manta da tafsirin alkurani mai girma a garin birnin Kebbi sannan idan dare ya insha Allahu akwai wa'azi na daga lokal government gidan malam Muhammadu mai kwaba marigayi Allah ya gafarta masa yanzu insha Allah wanda zai addu'a shine Malam Shehu Muhammad sai dai akwai wani bawan Allah yana kunci asibiti baya da lafiya yana roƙon a taimaka masa da addu'a karanta salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا إلهنا وإله كل شيء وخالقنا وخالق كل شيء muna roƙonka Allah don cikakken ikon ka don ka zata zatinka da sunayenka da sifofinka maɗaukaka wannan haɗu Allah ya mata albarka muna tausali da wannan aiki muna roƙonka Allah wannan bawa naka mai mana wannan karatu Allah ka ƙara mashi basira da hazaka. Allah ka ƙara jan sa a cikin irin wannan aiki na alhera kuma Allah ka ɗaya ba zuriyarsa ka ɗaya ba tamu baki ɗaya mu da ake karantarwa Allah ubangiji ka sa mu gane da mu gane ka ba mu iko amfana da abin da ka gane ka ba mu iko ɗabbaka shi marasa lahiyar magana ka ko asibiti Allah duk musulmi a cikin kunci da damuwa don albarkar Qur'ani Allah ka yi mai kayan mana baki daya Allah ka gafarta ma uwaye mu da suka sai da duniya suka ba mu tarbiyya islamiyya Allah ka gafarta ma malaman mu da suka tsaye suna karantar da mu sanin makaman addini Allah shugabannin mu na addini suka yi faɗa tashi don wannan addini ya ci gaba don mu mu ji sauki Allah ubangiji ka sa musu a mizanin lada bisa ga abin da sun kawo addinin musulunci da musulmi hidima da shi muna ta wasu da wannan aiki muna da ka bukatacci muna da Allah ka biya muna Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya Allah ka shirya da muka shirya da zuriyar mu Allah ka samu aljanna ka dausi da rahamarka Allah ka samu cikin wanzu za a ba da yi hannun dama Allah ka samu cikin wanda ko mu tsumu ta ba su ji gobe kiyama Allah muna da ka samu cikin wanzu za a ba hisabi mai sauki ya Allah muna roƙonka muna tosili da wannan aiki kai ke azurta Allah ka azurta mu arziki na halar kyakkyawa duk abin da ya tsananta Allah kai mana maganin sa Allah ka ba musulmin duniya haɗin kai akan gaskiya Allah ka shirya da mu ka shirya da zuriyar mu ka sa mu rayuwarsu da mu da su baki ɗaya albarka اللهم حدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت وبارك وقنا وصرف عنا شر ما قضيت